على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ <laughs> ولم يتوضأ وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان كان بالشعب نزل بالشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسها برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجل رجل رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ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 A sha bakwai ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi da tara wanda kuma ya zo daidai da sha tara ko sha tara ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi namu na mako mako a cikin wannan littafi mai suna a tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-imam az-zabidi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisinmu na na saba'in da shida hadisin usama ibn zaid mun riga mun karanta hadisin abdullahi dan abbas a satin da ya wuce kuma kusan shine darasinmu na wannan satin a yau za mu tashi hadisin usama ibn zaid radiyallahu anhuma an usama ibn zaid radiyallahu anhuma daga usama dan zai Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa qala da fa'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min arafata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwararo ya tako daga arfa hatta idza kana bishi'bi har sai da yazo tsakankanin sai da yazo wata hanya da take tsakankanin duwar wasu biyu nazala bishi'bi sai ya sauka a wannan hanyar fabala yayi bawali thumma wabba'a sannan yayi alwala walam yusbig bai cika walam yusbig alwudu'a bai cika alwalal ba fa qultu sai nace as-salata ya rasulullah lokacin sallah ya ma'aikin Allah fa qala sai manzo Allah ce as-salatu amamak sallah na gabanka farakiba falamma ja'a al-muzdalifa sai manzon Allah sallallahu Alaihi ya hau abin hawansa har sai da ya zo muzdalifa yayin da ya zo muzdalifa na tala sai ya sauka daga abin hawansa fatawa ba'a ya yi alwala fa asbaga wudu'a ya cika alwala sun ba uƙimati salatu fa sallal magriba sannan aka yi ikamar sallah sai ya sallaci magriba sun ma'ana fa kullu insanin ba'irahu fi manzilihi sannan kowane mutum ya je ya wato ɗaure raƙuminsa fi manzilihi a masaukinsa sun ma'uƙimatul isha'u sannan aka tsaye aka yi ikamar sallar isha'i fa salla manzo Allah ya sallace ta wa lam yusalli bainahuma bai yi sallar nafila a tsakankanin su ba wannan hadisi kamar yadda kuka gani Usama ibn Zaid shine ainihin ya ruwaito shi daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama usama ibn zaid shine usama ibn zaid ibn harisa ibn shurahil ibn abdul uzza ibn umri al-qaisi wato nasabarsa tana tikewa zuwa ga shahararren mawaƙin nan wanda ya fito daga kabilar banu taglib shahararren mawaƙin nan wanda yake da almu'allaka ɗaya daga cikin mawakan da suka rubuta al-mu'allaqat wasu shahararrun waƙoƙi da aka rataye a jikin Ka'aba Imrul Qais shine kakansa wanda nasabarsa take tukewa zuwa gare shi Usama mahaifinsa shine Zaid wanda bararren bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallama Zaid ibn Haritha wanda shi ya auri zainab binti jahsh wacce ba ya ce kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wanda kissarsa ta zo a cikin alkur'ani falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha annabi sallallahu alaihi wasallama ya riki mahaifinsa zaid a matsayin ɗa na tabanni wanda daga baya Allah maɗaukakin sarki ya rushe wannan al'ada ta tabanni wato kamar yadda dan wani kamar ɗanka duk hukunce hukuncen da ke tsakanin ɗa da uba ya zama na ya tabbata tsakaninku a jahiliya ana yin wannan musulunci da ya zo ya rushe shi ta hanyar aka halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama auren zainab wacce ɗansa bit tabanni ɗansa ta hanyar tabanni zaidu ya aura don a rushe cewa a rushe wannan al'ada kuma a nuna wa al'umma cewa dan kare riki wani a matsayin ɗanka kana yi masa duk abin da kake wa danka wannan ba shi zai zama ya mayar da shi tamkar ɗanka da ka haifa ba to zaido ibn harita shine sahabin da sunan shi ya fito karara a cikin alqur'ani za a ga babu sunan waɗannan alkulafa ɗin gaba ɗaya babu wanda sunan sai fito karara ballantana waɗanda ba su ba amma zaid sunansa ya fito karara a cikin alkur'ani falamma qada zaid minha fara to shi kansa wannan falala ce da shi wannan bawan Allah yake da ita saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauke shi kamar ɗansa ya tarbiyance shi to haka nan usama wanda shine dan zaidu din shi ma haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rene shi ya tarbiyance shi a gidansa saboda haka usama maula ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana iya cewa maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma ibnu maula rasulillahi sallallahu alaihi dan bararren bawan manzo sallallahu alaihi shi kansa maula ne na manzo Allah sannan kuma dan maula ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa ita ce ummu aiman ummu aiman wacce tare na annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa ya san matsayin wannan baiwar Allah asira ta annabi sallallahu alaihi wasallam da irin gudunmawa da ta bayar wajen tarbiyyar annabi sallallahu alaihi yana karami to ita ce mahaifiyar usama domin zaid daga baya ya aure ainihin ita ummu aiman to shi usama ana masa alkunya da abu zaid an ce kuma ana masa alkunya har ila yau da abu muhammad wasu suka ce ana masa alkunya da abu harita ko abu yazid duk waɗannan alkunyoyi ne waɗanda ana gaya masa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shugabantar da shi a kan rundunar da za ta je ta yaƙi romawa a sham bayan an yi yaƙin mota yaƙin mota wanda shi ne karan da aka yi tsakanin musulmi larabawa da kuma runduna ta romawa waɗanda suke ahalin kitabi wanda kuma a wannan yaƙi aka kashe Ja'far ibn Abi Talib aka kashe Abdullahi ibn Rawaha aka kashe ainihin shi kansa Zaid ibn Haritha waɗanda su waɗannan su ne komandoji guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa a wannan yaƙi ya ce in an kashe in an kashe Ja'far to Abdullahi ibn Rawaha in an kashe shi Zaid ibn Haritha to haka nan wannan ya karɓi tuta idan an kashe shi mai bi masa ya karɓa har sai da aka kashe su ukun gaba ɗaya to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan Khalid ibn Walid ya kubutar da wannan rinduna sun dawo Madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya kudura aniyar cewa sai ya kuma hada wata gagarumar rinduna an je an kuma karawa da waɗannan kafirai to shine ya hada rundunar da ya shugabantar mata da Usama kasancewar mahaifinsa an kashe shi a can don haka wannan zai kara masa karfin gwiwa don ya tsaya ya ga yayi yaki ya alal akalla ya dau fansar mahaifinsa da aka kashe a wannan guri kuma ya taimaka wa addini annabi ya zaɓi usama ya zama shi ne ainihin wato ainihin shi zai shugabanci wannan runduna a lokacin yana yaranta don an ce a lokacin duk bai wuce shekara goma sha takwas ba a kuma rundunar akwai irin sai na abubakar sai na umar dukkaninsu sojoji ne a ƙarƙashinsa shi ne kwamandansu kuma suka zama masu biyayya masu da'a in yanzu ne ai kafin za a yi rigima wato a ce ga wani dan tsubulutun yaro yana jagorancin a wancan lokacin ana duba cancanta sannan kuma ana bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa babu mai ja da shi don haka Umar da manya-manyan sahabbai irin su Abdurrahman ibn Auf irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas manya-manyan sahabbai waɗanda aka musu albishir nan da aljanna duk suna karkashin jagorancin wannan dan karamin yaro Usama ibn Zaid ibn Haritha ya fita yana aljuruf wani wuri da ake kira aljurf baya wato ba nisa tsakaninsa da cikin garin madina dan yanzu kusan ma duk gidaje sun haɗe in kana cikin jurf kana cikin garin madina ne kawai to yana wannan gurin bai fita ba sai labarin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo saura kaga babu kuma sauran a ce a fita da runduna bayan gashi garin madina duk ya rikice ana ta tarabbabi da bakin cikin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to bayan sayyidina abubakar ya hau kalifanci ya ce to farkon abin da zai yi shine ya zartar da wannan runduna ta tafi domin haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi so wasu daga cikin sahabbai sun so su ce wa sayyidina abubakar ya dakatar da wannan runduna musamman ma jin labarin cewa wasu daga cikin al'arabu ƙauyawa da suke wajen madina sun yi ridda kuma ma har wasu suna tunanin su kawo hare-hare madina to bai kamata a ce wannan runduna da ta kunshi manya-manyan sojoji na sahabbai a ce an tura su can sham suna ta yaƙi an bar madina watakila waɗancan al'arabu da suka yi ridda su zo su mamaye madina don haka wasu suka fara ba da shawarar cewa ya kamata a dakatar da rundunar usama ibn zaid kada a zartar da ita a bari sai an ga cewa matsalolin cikin gida an magance su waɗancan da suka yi bore suka yi tawaye suka ɓalle an yi kokari an magance su an ba wa madina kariya ta yadda wani ba zai yi kwaɗayin ya mamaye ta ba to wasu daga cikin sahabbai har irin sayyidina umar suna da wannan ra'ayi to amma sayyidina abubakar ya dage ya tsaya kai da fata akan cewa ba yadda za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci guri ne ya ga ya tura wannan runduna sannan shi kuma dan ya zama khalifa ya ce ya dakatar da ita lalle sai ya zartar da abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gurin ya zartar wasu kuma suka fara ba da shawarar cewa a cire usama domin kankantarsa sannan kuma ga irin yanayin da gari ya shiga ciki wasu watakila ba za su yi da'a ba musamman ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu nan ma sayyidina Abubakar ya kafe yace ba yadda za a yi manzo Allah ya zabe shi a matsayin shugaba ni kuma in cire shi haka yana daga cikin falalar Usama shine wanda tuwaffiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa amir manzo Allah ya bar duniya yana sarki yana shugaba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shugaba har ya duniya kuma ba a sauke shi daga wannan shugabanci ba shine Usama ibnu Zaid don haka sayyidina Abubakar ya kafe cewa sai ya ainihin zartar da wannan runduna da shi kansa yayi tunanin sai an tafi da shi amma a nan sabai suka fi karfin sa suka ci yanzu khalifa ne ya za ka fita ka bar Madina ga Madina tana cikin wannan hadari ga barazana ta kudu da arewa tana fuskanto wannan gari na Madina a ce kai kuma ka shiga cikin rinduna an tafi da kai sham wannan ba za ta sako ba to anan dai ya yarda cewa zai fasa fita amma kuma sai ya fita ya raka wannan shugaba da aka nada akan wannan runduna a lokacin ya fita yana taka a kafafuwansa shi kuma usama yana kan abin hawansa to shine usama yace ya ya khalifata ya khalifata rasulillah la tarkabanna aw la anzilanna ko dai kai ma ka hau abin hawan ko kuma ni in sauko dukkan mun tafi a kafa ne ce wallahi la arkab wala tanzil ba zan hau ba kai kuma ba ka sauko ba ya rantsuwa ya ce domin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada a matsayin shugaba ni a karkashin ka nake a yanzu saboda haka dole ne zan bi ka a baya ba zan zama daidai da kai ba to kun ga yadda sahabbai suke da da'a da biyayya ga shugabanci saboda haka ya yarda cewa shi zai zama akan abin hawansa sai da abokan kuma yana tafiya a ƙasa haka ya raka su ya zartar da wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi niyya ainihin ya, zartar an ce tare da shi aka yi yakin mota wancan yakin da aka kara har aka kashe mahaifinsa a can an ce da shi aka yi ya zauna a, wani gari da ake kira al-mizza a cikin sham ne sannan daga baya ya dawo madina a nan ya rasu ya tabbata a cikin sahih bukhari daga shi usama yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya'khudhu bi ya'khudhuni wal hasan fa yaqulu allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kama hannun usama ya kama hannun hasan dan sayyidina ali ya ce ya ubangiji ina son waɗannan yara ya ubangiji ka so su usama ya girma hasan da kusan shekara goma wato ya girme shi da shekara goma kuma shi usama baki ne wato fatarsa baka ce kuma yana da tsananin bakar fata amma kuma mutum ne wanda yake jarumi sannan mai zaka'i sosai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya rene shi ya tarbiyance shi kuma ya so shi kwarai da gaske kuma ɗaya yake ga ita wannan da ta rene annabi sallallahu alaihi wasallama wato ummu aimana mahaifinsa fari ne sosai ana cewa kana shadidal kana kana abyad wa kana bayadhu kal qutni wato farinsa kai ka ce farin auduga ne haka ubansa yake zaid ibn haritha amma shi kuma sai aka haife shi baki saboda haka sai kafirai a cikin jahiliya tun kafin musulunci ya zo sai suke sukan nasabar usama na lalle wannan ba babansa bane akwai dai babansa amma ba wannan bane saboda ka sai suka rika sukan saboda bakar fata da yake da ita mahaifinsa kuma ga shi fari fat kamar auduga to shine wata rana suna bacci da shi da mahaifinsa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin da na Aisha sai ga ainihin wannan sai ga wani alƙa'i irin mutanen nan masu gane nasaba dangantaka tsakanin mutum da mutum wanda ake kiran wanda ake kiran shi alƙa'i sana'ar ana kiranta alkiyafa wanda za su iya gane wannan mutum yana da dangantaka da wani ta hanyar kallon hannunsa tafin hannunsa ko tafin kafarsa su ne wanda suke bin diddigi ko da sata aka yi in dai har akwai sawun wanda ya sata din ya taka buru to za su iya gane wa aka kawo kafafuwan mutane aka jera musu ce wannan kafar wani ce suna da wannan to wannan ilimin shi ake kira alkiyafa tun a zamanin jahiliya larabawa suna da wannan ana iya gane sawun barawon. ya gane cewa wannan wanda ya maka satan nan makocinka ne to annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutum da ya shigo ana kiran shi mujazziz al yana yin wannan sana'a yana ganin usama da ainihin mahaifinsa zai a kwance sai ya ce inna hadhihi al-aqdam inna hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'd lalle kafafuwan nan suna da alaka da juna faɗar wannan ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki ya shiga yana gaya wa nana Aisha ga abinda da shi wannan mutum mujazzi al ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ji dadin wannan magana ta shi wannan alqa'id saboda a kadewa ainihin a tuhuma da ake yi wa shi Usama saboda haka kuma wannan zai sa masu sukan nasabarsa su daina ainihin ci gaba da sukan nasabarsa musamman ma kasancewar sun yadda da maganganu irin na alƙafa amir ibn shurahil ash-sha'bi ya ruwaito cewa ya ji fatima bint qais fatima bint qais tana cewa ta auri wani mutum da ake kira ibn Mugira yana ɗaya daga cikin zababbun samarin shawa sai ya kasance farkon jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fita wato an an kashe shi anan saboda haka sai ta zama kamar bazawara zama bazawara bayan kashe mijinta to shine Abdurrahman ibn Auf ya zo neman ta da aure tare da wasu sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya shi ma annabi sallallahu alaihi sai ya fito ya nema wa maulansa zai da usama aurenta ta ce kuma ni an bani labarin cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahabbani falyuhibba usama wanda duk yake so na ya so usama to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun maganar aurensa sai na ce amri biyadika ya rasulullah al'amari na duka na ta na danka a hannunka fankih neman shi ita zaka ka aurar da ni ga wanda ka ga dama a watar wayar abu salama ibnu abdurrahman yake cewa abu amr ibnu hafs shine mijinta kuma sakinta yayi saki uku lokacin ma baya gari ya aiko mata da saki uku to shine har ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mata cewa ba ta da nafaka tunda saki uku ne to ba ta da nafaka kuma babu magana ta zauna a cikin gidan mijinta tunda zama a gidan mijinta za ta yi idda ne a gidan mijinta la Allah ya hudisu ba'da zalika amra to yanzu ba wani al'amari kuma da zai faru tunda take uku ne saboda haka ce ta fita ta je ta samu inda za ta yi idda shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta je ta yi idda fi baiti ibni ammiha ummi maktum abdullahi ibn ummi maktum ta je ta yi idda a gidan dan baffanta shine abdullahi ibn ummi maktum yace saboda shi makaho ne baya gani tana da daman ta cire kayayyakinta ta sa kayayyakinta bai san ma me take ciki ba ta je ta yi idda nan ta ce lokacin da ta yi idda ta gama sai muawiya ibnu abi sufyan sai zo neman ta da aure da shi da wani mutum da ake kira abu jahl cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka zo suka tuntube ta maganar aure shine ta zo ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ga halin da take ciki muawiya ya nemi aurenta haka nan abu jaham shi ma ya mata maganar aure cikin su waye wa yake ganin za ta aura irin shawara da ake bayarwa domin a zaɓa ma mace mijin da ya dace da ita to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma muawiya fa su'ulukun la mala lahu shi dai muawiya talaka ne fitik ba ya da koko ba amma abu jahal fala yada'u al'asa an atiqi abu jahal kuma baya sauke sandarsa a wata ruwayar fadarrabun rabon nisa mutum ne mai yawan tikar mata saboda kaga yana daga cikin sifofin namiji da ya kamata a kwadaitar da mace ta aura kada a kwadaitar ta ta auri talaka fitak wanda shi kansa bai san yadda zai ci da kansa ba domin annabi bai kwadaitar da ita ga muawiya ba yace fasulukun la malana su'uluk shine wanda sai an bashi kaga dai baban shi sarki ne Abu Sufyan to amma irin sarauta ta jahiliya sarauta je kana ika da baka da iko akan kowa baka isa ka gice kara baka ce kada a tsallaka sai dai kawai a dora maka kaya a ce ka tafi talla aikin da ake sa Abu Sufyan kenan a hada masa kaya a ce tafi Sham ya je ya sayar abin da aka samu riba a tallabe shi wai shi shine sarkin maka? me ake da wannan sarauta <laughs> kaga sarauta ce da ba za a yi ba ba za a yi da ciki ba ya da ciki kuma a bakin rayuwarsa na wani jahili zai iya tafiya da rayuwarsa wannan. saboda haka gashi dan sarkin maka amma kuma su ulukun da malamin amma yanzu dan dan dan dan kansila ma yanzu na ji ba na ji hammatan kansila ba kudi za ba su ba shi amma muawiya fa su la mala malamin wa amma abu jahl fa dharrabun lin nisa ko la yadha'u al'asa an atatihi kaga kenan bai kamata a bar mace ta auri wanda yake tikar mata ba sai annabi ya ce da ita in kishe usama ta ibn zai kawai ki je ki auri usama shi baya cikin manema amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo sunan shi a matsayin ya nema masa aure aurenta har ku fakare tace sai na sai na ji ba son sa har ma tace usama tana mamaki domin bawa ne duk da an dai yan tashi amma kuma ai tarihin sa akwai bauta ta ko quraishiya ce sai ba quraishiya ta aure ta aure wanda yake asalin sa yayi bauta ba baban sa yayi bauta gashi kuma ba karfata baki shadidu sawad ma suke cewa mai tsananin baki ina jin watakila irin mu ne ka san mu daman sai dai a ce shadidu sawadi <laughs> eh. saura ta ce usama manzo Allah sai saki cewa da ita in kishi usama ta ce fa nakahtuhu fa ja'ala Allah fihi khairan ce sai ne da na aure shi kuma Allah ya sanya alkhairi a cikin wannan aure faktu bitu har sai da aka rika mun hasada sai da wasu ka dinga ganin kashin abin da na samu na alkhairi to kaga wannan ma yana nuna maka falalarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi ya nema masa auren ya da hannunsa wanda yake nuna maka abin da malamai wasu suke shaddantawa na ainihin alkafa'a wato kafa'a ta fuskar ta fuskar nasaba a ce ɗan saraki sai ɗan saraki ɗar masu kuɗi sai ɗan masu kuɗi ɗar ne sai ɗan ne a'a wannan ba sharaɗi bane a aure wasu malaman suna tsanantawa har ma wasu cewa suke in aka yi aure ba da wannan ba to a lalata shi a'a wasu har kuɗi ba wai in mata tana da kuɗi to sai mai kuɗi ko in yar masu kuɗi ce sai mai kuɗi wanda kuma wannan ba ba ne matar Abdullahi dan Mas'ud har zakka take buddawa da shekara shi kuma ba da komai har ma wata rana ci tsaye eh, sai ce shi zai karɓi dinga karɓar zakkar in ta fitar daga cewa ah to in ta bashi zakkar ai kuma dawowa zai ciyar da ita domin a musulunci duk kuɗin mace kai zaka ciyar da ita saboda haka sai ta abin ya yi mata kaikayi ta je ta samu manzo Allah ta ce to Abdullahi dan Mas'ud ya ce zakka ta shi zan ba kuma na san cewa zakkan na inda bashi kuma zai da da ita domin zai bani kudin cefa ne a ci kaga bi za'atu na hadi bi za'atu na raddat ilaina ko manzo Allah ya ce ki bashi saboda haka duk shekara in ta fitar da zakka sai karbi kaga ba sharadi bane kaga ta me kudi shi kuma ba ya da shi abu huraira da ya aure wata mata da kira busra mai kuɗi ce shi kuma lokacin baya da komai daga baya shi ma Allah ya kore masa ya zama mai kuɗi haka a dai daukan abu huraira wai shi ba abin da yake sai kwanan masallaci ka san wasu haka ce abu huraira sun dauko kawai kokolo sai ta sai ta haroro musu wani wani mutum talaka rigarsa da a yayyage yana ta kwana a masallaci don a haka ya kare rayuwarsa a daga baya kuɗi ya samu sosai a lokacin da aka tura shi Bahrain sai da Umar ya tura shi Bahrain ya je ya auri wannan mata kuma sannan ya shiga yan harkokin sana'a sai ya samu kuɗi sosai bayan ya dawo ma sai na umar ya ce to na tsige ka na ga alamar ka fara kuɗi to haka nan a cikin al bukhari hadisin al makhzubiyya wata mata ce daga kabilar banu Makzub, ta kasance tana arar kayayyakin jama'a sai ta shiga gida ta yi aro sai a bata aran kaya aka bata aran kaya gobe aka ce ka kawo sai ta ce ita san ba ta karba ba kawai aka sai ta cinye ita sana'a ta kenan aka cafke ta wata rana aka gawa manzo Allah ka ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan barauniya ce an yanke mata hannu barauniya ce sai an yanke mata hannu to shine kuma nan dangin ta hankalin su ya tashi za a za a yanke mata hannu to shine suka zo suka samu nana Aisha cewa da Allah ta yi wa manzon Allah magana akan cewa matan nan a sassauta mata hukunci in ma ma me za a yi mata amma ka yanke mata hannu shine na na Aisha a lokacin take cewa wa man yajra'u ala rasulillah yukallimuhu fiha illa usama hibbu rasulillah sallallahu alaihi wasallam tace waye zai iya taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da gaba ya masa magana akan sha'anin wannan mata ai sai dai badadayinsa dan gaban goshinsa dan lelansa usama ka duba na Aisha duk matsayinta amma tana ga ba za ta iya yin abin da usama zai iya yi ba shi kadai ne watakila zai iya yi ka lafiya to shi ma lokacin da ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atashfa'u fi haddin min hududillah manzo Allah ran shi ya baci shi zaka zo kana neman kamun kafa da ceto a cikin wani haddi daga cikin haddin ubangiji shine nan ya hawo ya hudu ba yace wallahi law anna fatimata binta muhammadin saraqat laqata'tu yadaha arewar kusanci ko to ko ta fatima wacce na ce tsoka ce daga jikina abin da ya daɗa mata ya daɗa ya daɗa mu to ko ita ce ta yi sata wallahi sai na yanke hannunta saboda haka sai da aka yanke hannun matan nan ya zo a cikin sunan tirmidhi da salsala mai kyau da isnadin hasan daga nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce lokacin usama majina haka ta fito a hancinsa sai manzo Allah ya yi yunkurin ya goge masa majinar. sai aisha ta ce ne hatta a kuna ana lati afal ya rasulullah bari ni zan goge masa majina to shine yace ya aisha ahibbihi fa inni uhibbu ya aisha ki so shi domin ni ina son shi falalar usama tana da yawa tana da yawa a hatta bukhari ya kawo babi akan falalarsa wannan kaɗan muka faɗa daga cikin hadisan da suka zo na falalar usama ibn zaid ya rasu a ƙarshen kalifancin muawiya a nan garin da ake kira aljurf a madina to wani hadisi daga shi usama ɗin ne allah ƙara masa yarda ya ce da fa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama min arafa da fa'a ai afada zalla ya kwararo ya taho daga arfa bayan ya gama tsayuwa arfa ya baro arfa zai taho muzdalifa hatta idza kana bish-shi'bi ash-shi'bi huwa at-tariq bayna al hanyar da take tsakanin biyu ita kira har sai da yazo wata hanya tsakankanin duwar watsu biyu wannan kalmar wannan alif da lam da aka ce hatta kana bi shibi alif da lam malamai sun ce lil ahdiyya ce wato wani guri ne na musamman da aka sani inda wato mahajjata wani lokaci sukan dan tsaya su yi rurrumi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo wannan gurin nazala sai ya sauka daga abin hawansa bishibi a wannan hanyar fabala ya yi bawali thumma tawabba'a wa lam yusbih alwudu sai alwala bai ciki bai cika alwalan ba malamai suka fassara lam yusbih alwudu da cewa ai khaffafahu yayi alwala sama sama idan yana alwala uku uku to sai bai yi uku uku din ba yayi kamar ɗaya ɗaya haka wanki ɗaya ɗaya a wasu tsuruk ɗin hadisin wannan awa kamar yadda ya zo a cikin bukhari a can kitabul hajj ruwayar yadda ta zo da lafazin fatawabba an khafifan kaga shine ma'anar lam bigil wudu' abu awana a cikin mustakhraj ɗinsa ala sahih bukhari ala sahih muslim kai mustakhraj abi awana ala sahih muslim a ciki yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan alwalan ne a wannan wurin saboda bawali da yayi shi yasa bai cika alwalan ba amma lokacin da ya zo muzdalifa ya sake alwalar kuma ya cika ta saboda haka wannan alwalar ta farko ba yayi ta ne wato dan yayi sallah da ita ba shi yasa da ya zo muzdalifa ya sake wata yin alwala a wannan lokaci duk da cewa ba sallah zai yi ba yana nuna maka mustahabbi ne idan kana iyawa a kowane lokaci ka rika zama a cikin ɗahara to da ya bawari maimakon ya bari ya ce sai ya iso muzdalifa sannan ya alwala sai ya yi alwala amma sai ya yi ta sama sama ba yadda ya saba yin alwala uku uku ba sai ya yi ta misali wanki ɗaya ɗaya to annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya yi alwala ɗaya ɗaya don ya nuna wa ainihin sahabbansa halaccin yin haka ɗin don yadda suka saba ganin yana yin wanki uku uku akan gaban da ake wanke su ɗin nan wannan za ta sa wasu watakila su fahimci cewa idan bai kai uku din ba alwalar ba sai ba don haka sai a wani lokaci sai yayi marratan marratan a wani lokaci sai yayi marrataini marrataini wato ya rika wanki biyu biyu wani lokaci ɗaya ɗaya don ya nuna musu cewa wanki ɗaya ɗaya ma ya isa matukar dai ya game gabar alwala din matukar ya game gabar da ake so a wanke to shikenan shi ma ya wadatar wannan shine farali abinda duk zai karu akan wankin farko na biyu da na uku wannan sunna ne mustahabbi ne shi yasa a hadisin da ya wuce da muka karanta hadisin Abdullahi dan Abbas kun san ya zo a cikin sa Abdullahi dan Abbas yake cewa falamma kana fi ba'd al-layl qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatawadda min shinnin mu'allaqin wudu'an khafifan يقلله أو يخففه عمرو ويقلله جدا aga wannan ruwayar ta nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwalar irin wannan kuma ya salla da ita dan yace tawadda min shinnin mu'allaqatin wudu'an khafifan thumma qama yusalli ashe yakan iya alwalar ba tare da yayi wankewa uku uku din ba kuma yayi sallah da wannan alwalar don haka anan dai yayi wannan alwalar ne dan ya nuna maka mustahabbancin ka zauna a cikin ɗahara ko da yaushe in kana iyawa wannan yana da kyau saboda haka da ya tsaya sai ya alwala daga nan kuma sai ya ya taho har sai da ya zo muzdalifa ibn munayyir yana cewa wannan lafazi na lam yusdigil wudu'a bai cika alwala ba yana nufin lam yuktirid dalk bai yawaita cutudawa ba ba ma maganar dai da take nuna cewa bai yi wanki uku uku ba ita ce za ta fi zama wato ainihin ta fassara maka kalmar isbab saboda ka isbabi iri biyu ne isbabul wudu iri biyu ne ɗaya wajibi ne ta yadda idan mutum ya bar shi zai iya gamuwa da fushin Allah shine ya kasance kowace gaba da aka ce a wanke ruwa ya same ta wannan ana kiran shi isbahul wudu wanda bai yi ayi alwala walam yusbigu wudu'ahu to yana kashin hushi na ubangiji shi yasa annabi yake cewa wailul lil aqabi minan nar akwai kuma al isbah wanda shine az-ziyadatu ala al-ghasl wa ala al-ghasl al-wahid ala al al-wahida mutum ya wanke gaba sama da sau daya ya wanke sau biyu ko sau uku shi ma wannan ana kiransa isba amma wannan bai zama wajibi ba wanki na farko shine wajibi wanki na biyu kuma da na uku wannan mustahabbi ne idan mutum ya yi shi ya samu lada ɗoriya akan abin da zai samu idan da wanki ɗaya ya yi saboda haka ne ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tawabba'a marratan marratan ya yi alwala sau ɗaya wato ya yi wanki sau ɗaya hakanan ya tabbata a cikin hadisin bukari a hadisin abdullahi ibn zaid annabi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a marrataini marrataini saboda haka duka wanda aka yi yayi to shine yake cewa faƙultu sai usama ya ce assalata ya rasulallah assalata ya rasulallah a nan malamai suna kaddara siga ta tambaya turidu salata ya rasulallah, sallah kake so ka yi ya ma'aikin Allah shi yasa aka yi masa nasaba as-salata ya rasulullah ai aturidu salata ya rasulallah, sallah kake so za ka yi ya ma'aikin Allah usama shi yake rike da linzamin taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake jan linzamin sa da ka kusa yake da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da yaga ya sauka ya zuba masa ruwa yayi alwala sai ya cewa anan zai yi sallah kun san ana baro arafa kafin ayi sallar magriba da rana ta faɗi za a baro arfa ba tare da an tsaya an yi sallar magriba a can ba duk da cewa wasu jahilai suna yi a yanzu har ma daga cikin waɗanda ake turawa don su yi wa mahajjata bita sai ka ji suna zuga su ce ai ku bakka ku ba arafa sai kun yi sallah a gurin nan kakko ku bar arafa gashi manzo Allah shi fa ya bar arafa din kuma sunna ce ne ka bar arafa din kafin kai sallah amma sai ka kaga jahilan akwai sanda yan shi'a da shugaban su ma suka suka suka yi jan'i to duk wannan jahilci ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah a muzdali a arafa ba duk da cewa ya tsaya a can har rana ta faɗi sai da ya zo muzdalifa a nan ne ya hada yayi don haka annabi sai ya ce da shi as-salatu amamaka as-salatu maka sallah na nan gaban ka ma'ana sai an isa muzdalifa tukunna nan inda suke basu isa muzdalifa ba farakiba sai manzo Allah ya kuma hawan abun hawansa falamma ja al-muzdalifata yayin da yazo muzdalifa nazala fatawadda kaga alwala karo nabi kenan da can yayi wata alwala sannan kuma ya sake wata alwala fa asbagha al-wudu nan kuma sai ya cika alwalan thumma uqimat as-salah sannan akai iqamar sallah fa sallal magriba sai ya sallaci sun ma'ana ka kullu insanin ba'irahu fi manzilihi sannan kowane mutum ya je ya durkusar da raƙuminsa a masaukinsa sannan aka dawo kuma thumma uqimatil isha fa salla aka yi iqamar isha'i manzo Allah ya sallace ta da jama'a kaga wannan ya nuna kenan sallar da za a iya yin ta jam'i wato za a haɗa salloli biyu a lokacin ɗaya domin a nan an sallaci magariba da isha'i amma a lokacin sallar isha'i don sallar magariba tun ya wuce kafin a baro arfa a zo zalifa lokacin sallar magariba ya wuce an shiga lokacin sallar isha'i to da yayi sallar magariba din sai da aka yi wani dan aiki kowa ya ja abun abin da dinsa ya je gurin da zai sauka ya aje abun sa sannan kuma aka dawo aka yi ikama saboda ya halatta kenan alfaslu bainan salatai da na bainahuma bi amal zaka iya raba tsakanin salloli biyu da ake haɗe su da wani aiki haka wasu malamai suka yi wa hadisin babi dan su nuna ya halatta yi haka shi yasa yake summa ka kullu insanin ba'irahu fi manzilihi summa uqimat al-isha'u fa salla sannan aka tada iqamar sallar isha'i manzo Allah ya sallace ta wa lam yusalli bainahuma bai yi wata sallar a tsakaninsu ba wato bai yi nafila ba domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a halin tafiya banda witiri da rakatai fajiri babu nafilar da yake yi har ya dawo witiri rakatai fajiri sune waɗanda bai taɓa barin su ba fi halin safari au fi halin iqama sawa'un yana halin tafiya ko yana halin zaman gida yana yin su amma in ba su ba sauran rawatib manzo Allah baya yin su a halin tafiya amma wasu za ka ga cewa ganin suke wanda yake yi din ya fi samun lada sama da wanda baya yi hadari ne a garin koko da ni ne nake ga ta komai ko to shi kenan saboda matafi babu nafila shi da ake masa sassauci ma aka rage masa faralin kuma ya ya ya nan wasu nafilfulu kuma ya hada kaga baya daga cikin fiqh ko kadan وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa annahu tawadda'a ya yi alwala fa ghassala wajhahu ya wanke fuskarsa akhadha gharfatan min ma'i ya ebi kamfata daya ta ruwa fata madmada biha ya kurkura bakinsa da ita wastan shaqa ya shaƙa ruwa ثم أخذ غرفة من ماء سنن يساك كمبتا روا كمبتا دايا فجعل بها هكذا يسنيا سكمر حكا أضافها إلى يده الأخرى يراقى تزوى غهنن سدين wato da hannun damansa ya raba da hannun hagunsa fagasala biha wajhahu ya wanke fuskarsa da wannan kamfatar thumma akaza garfatan min sannan ya sake kamfatar ruwa kamfata ɗaya faga sala biha ya da hulyumna ya wanke hannunsa na dama da wannan kamfatar thumma kaza gharfatan min ma'in sannan ya sake kamfata kamfata ɗaya ta ruwa faga sala biha ya da hulyusra ya wanke hannunsa na hagu da ita thumma masaha bi ra'sihi sannan ya shafi kansa ثم أخذ غرفة من ماء سنن يساك كمفة الروا كمفة ديا فرش على رجله اليمنى يقول راوى وتهن أبنا يزباوى كفس تداما حتى غسلها هرسيد يوانكيتا ثم أخذ غرفة أخرى سنن يساك يموت كمفة فغفل فغسل بها يعني رجله اليسرى يوانكي دئتا ينا نفن كفس تهبو ثم قال سنن عبد الله بن عباس يتي هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana alwala wannan hadisi bukhari ya kawo shi a wannan babi a wannan kitab kitabul a babin ghaslul wajhi bil yadaini min gharfatin wahida haka yayi wa babin suna wato babin wanke fuska da hannaye biyu da kamfata guda ɗaya hannaye biyu a wanke fuska da su amma kamfatar ruwa guda ɗaya wannan yana nuna maka cewa ba sharaɗi ba ne sai an kamfato ruwan da hannayen biyu gaba ɗaya idan aka kamfato da hannu ɗaya sannan aka haɗa hannaye biyu aka wanke fuska da su wannan yayi domin ya nuna maka raunin ainihin hadisin da aka ruwaito wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanke fuskarsa da hannunsa na dama to wannan hadisin yana nuna ya wanke fuskarsa da hannuwansa biyu al-hulaimi ya yi ƙoƙarin haɗa tsakankanin hadisan guda biyu ya ce wannan hadisin yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala ne daga wata ƙwariya wanda yake zuba ruwan da hannunsa na hagu akan hannunsa na dama shi yasa aka ambaci hannun dama wancan kuma hadisin kamfata ya yi ba zubawa yake yi ba to amma wannan tawili nashi ba zai samu karbuwa ba kamar yadda hafiz ibn hajar yake faɗa domin aka dubi lafazin shi wannan hadisin yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ebo ruwan da ɗaya daga cikin hannunsa ne guda biyu sannan sai ya raba hannun nasa na wato ainihin na hagu a jikin na dama asali da hannun ɗaya ebo ruwan kaga zai iya wucewa da shi fuska ba kamar yadda shi wannan yake nuna kamar ya ebo ne da hannu biyun shi yasa ya wanke da hannu biyu ba abinda lafazin hadisin ya nuna ya ebo da hannu ɗaya sannan ya raba hannu ɗayan zuwa ga na hagu sannan ya wanke fuskarsa da su yake cewa annahu tawabba'a fa ghasala wajhahu ibnu abbas waɗannan da suke gaban shi kuna so in nuna muku yadda manzo Allah yake alwala sai ya ce a kawo masa ƙwarya da ruwa a ciki a ruwayan nasa'i farkon hadisin ya ce waye tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa gharafa gharfatan sun ma farko ce musu yayi manzo Allah yayi alwala yayi kaza yayi kaza yayi kaza har zuwa ƙarshen alwala din wannan ruwaya ta cikin bukhari tana nuna mana abdullahi dan abbas ya koyar da wannan alwala ne a aikace domin a gane a fahimta yadda ake yin alwala faghasala wajhahu sai ya wanke fuskarsa wannan magana ta zo a dunkule abinda zai zo gabanta shine yake kara maka bayanin ta daki daki yace akhadha zarfatan min ma'in fatamammada biha wastanshaq ya ebi kamfata guda ta ruwa ya kurkura baki da ita sannan ya shaka kaga wannan ya nuna maka wancan magana da aka fagasala wajhahu an baka labarin wanke fuska ne a dunkule amma akwai abin da ya yi kafin wanke fuska shaƙa ruwa kurkurar baki shaƙa ruwa idan muka lubi wannan lafazin za mu ga ya nuna da shaƙa ruwa da kurkurar baki dukkaninsu ya yi su ne da kamfata ɗaya haka ne a kaza zarfatan min ba'in fatamadmada biha wasan shaƙa ya kurkura baki ya shaka ma'ana ba kowanne sai da ya yabo masa ruwansa ba gharfatan wahida to haka zo kuma a cikin hadisin Abdullahi bin Zaid annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya shaka ruwa ya kurkure min kaffin wahida فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا zo a hadisin Abdullahi بن Zaid. manzala sallallahu alaihi wasallama ya kurkura baki ya shaƙa ruwa da kafin hannu ɗaya in ya ebo kan fatar farko ya kurkure ya shaƙa ya ebo ta biyu ya kurkure ya shaƙa ya ebo ta biyu ya kurkure ya shaƙa haka ya tabbata a cikin sahih bukhari kamar yadda kuka gani haka ne ya tabbata a cikin hadisin abdullahi bin zaid wanda shi ma sahih ne a cikin sunan annabi haka yayi akwai hadisin balha ibn musarrif an abihi an jaddihi a cikin sunan abi dawud wanda yake cewa annabi sallallahu yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yafsilu bayna al-mazmadati wal istinshaq haka yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ya ga manzon Allah yana rarrabe tsakanin kurkurar baki da shakar ruwa wato kowace yana ebo mata ruwanta na daban ya gama kurkura baki sannan kuma ya ebo ruwan da zai shaƙa ruwa kaga kamfata shi da kenan maimakon uku wannan hadisi ko malamai sun raunana shi saboda ruwayar laif ibn abi sulaim lais ibn abi sulaim ba karbabbe bane a gurin malaman hadisi shi ya ruwaito hadisin shi ya kadaita da ruwayar hadisin shi yasa da aka tambayi sufyan ibn uyayna akan wannan hadisi yace ai lais ibn abi sulaim ya ruwaito shi saboda haka hadisi ne munkar hadisi ne mai rauni sannan kuma akwai wata illar ha ila yau ita ce irsal domin shi kakan talha ibn musarrif ana cewa bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma riwaya tana cewa ra'aitu rasulullah kaga kenan akwai akwai magana a cikin wannan riwaya domin ba ya da sahabbai ba ya da ainihin daraja ta sahabbantaka laysa lahu suhba kamar yadda malamai suka faɗa malaman tarihi sun ce ba ya da suhba to ya za a iya ga manzon Allah yayi haka wannan ruwaya mai rauni ce idan an gina hukuncin rabe tsakanin kurkurar baki da shaka akan wannan ruwaya ce to wannan ruwaya ba ta inganta ba an gane ku abinda ya inganta a cikin sahihul bukhari kamar yadda muka gani anan, da kuma hadisin zai abdullahi bin zaid shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya kurkura baki ya shaka daga kwamfatar kamfata guda ɗaya ba tare da ya rabe tsakaninsu ba saboda abu guda ne da kurkurar baki da shaƙa ruwa abu guda ne shi yasa malamai ma suke ta saɓani akan wajibi ne ko ba wajibi ba ne kurkurar baki wajibi ne ko ba wajibi ba ne shaƙa ruwa wajibi ne ko ba wajibi ba ne wajibi ne a shaƙa ruwa wajibi ne a faci eh? shaƙawa sunna ne facewa ba in ka shaƙa ba shi a hanci in ka ce ba bar ka a hancin ka, ai waje ko ba a ce waje da sai ka fato sha ka shaƙa ba da ka bashi ai bata baki ne ma ka ce shaƙawa daban facewa daban ai abu ɗaya ne sai ka shaƙa dole ka fito da shi a to za ka tafi kai sallah ruwa a ka shi yasa a wasu guraren za ku ga ba a faɗar facewa a wannan hadisi an ce face saka istan shaƙa ya shaƙa dan ka san lazimul istinshaq shine a faci haka nan aka cewa wata ruwayar sai a ce ya faci ba zai yi ya faci ba zai ya shaka za ka aka faɗi ɗaya kama an faɗi ɗaya ba sai an yi mazata maka su ba bare a ce shakawar sunna facewar mustahabbi a'a to ka bar kayanka in baka yadda ka face ba magana sahihiya cikin maganganun malamai da suka yi game da faɗi abin nan kurkurar baki da shaƙa ruwa cewa wajibi ne a alwala wajibi ne a kurkura baki wajibi ne ka shaƙa ruwa saboda dalilai kamar haka na farko Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a wanke fuska ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum baki da hanci suna cikin fuska ko ba sa ciki suna cikin fuska don haka idan aka ce ai zahirin fuska ake nufi dan banda baɗini a ayar ina ayar ta nuna zahiri ake nufi banda baɗini taksis ne bila mujibin taksis ka ware wani abu ka ce banda shi ba tare da kana da dalili ba wanda kuma wannan tahakkumi ne a shari'a التخصيص بلا مخصص تحكم kana yin hukunci ne ba dalili da aka ce a wanke fuska zahirin da ba dalili ya shiga ciki shine shaƙa ruwa da facewa da kurkurar baki duk sun shiga ciki saboda haka hanci da baki kuma duk ana kiransa fuska don ana gaba ɗaya nan fuska ake kiranta idan ka ce a yana da suna hanci wannan yana da suna baki saboda haka su ba wajhu sunan su ba sai ce to ai wannan ma yana da suna jabha wannan ma da suna kaddai wannan ma da suna eh, wannan ma kaga ka rushe wanke fuska gaba daya kenan ba fuska ai waɗannan gaba daya su suke haɗuwa su bada fuska saboda ka ce a wanke fuska hanci shaƙa ruwa ya shiga abin nan kurkuren baki ma ya shiga sannan abu na biyu lokacin da Allah ya umarni da a wanke fuska haka ya ce a wanke fuska a nan an ba mu abin umarnin a dunkule sake ba kaidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fassara wannan ta hanyar aikinsa ko sai muka ga da ya zo ya kurkura baki ya shaƙa ruwa a kowace alwala da ya haka yi, ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ba bai kurkura baki ba bai shaƙa ruwa tare da cewa a wani lokuta muna ganin yana takaitawa akan abin da yake wajibi abin da kuma ba wajibi bane wani lokaci yakan bar shi kamar yadda ya bar maimaita wankewar amma ba mu taɓa samun wani ruwaya da take nuna yayi alwala bai sha ruwa ba ko yayi alwala bai kurkura baki ba wannan yake nuna maka cewa hukuncin kurkura baki ya shiga ƙarƙashin hukuncin wanke fuska wanke fuska kuma wajibi ne saboda haka kenan kurkurar baki da shaƙa ruwa wajibi ne sannan kuma ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shaƙa ruwa ya yi umarni da kurkurar baki ya yi umarni da shakar ruwa ya umarni da kurkurar baki inda ya umarni da shakar ruwa kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda'a falyastansir wanda ya yi alwala ya faci kaga anan bai bai faɗi shakawar ba tunda yace facewa shakawar ta zo kaga nan umarni ne haka nan akwai inda yake cewa idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastansirhu idan ɗayan ku yayi alwala. to ya sanya ruwa a cikin hancinsa sannan kuma ya fato shi kaga nan akwai umarni liyastansir yaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastansirhu wannan yana cikin bukhari yana cikin muslim kaga wannan umarni ne haka nan a cikin muslim akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka idza tawadda'a ahadukum falyastanshiq idan ɗayan ku ya alwala to ya shaka ruwa kaga umarni ne a hadisin laqit ibn sabira annabi yake cewa wa balik filistin shaq illa an takuna sa'iman ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa sai dai in azumi kake don azumi kake kakka kakka kai matuka wajen yin haka don kai ya zarci kaga har umarni ake da mubalaga filistin shaq kaga ziyada a listin shaq akan shaƙawar ma ka kai matuƙa wajen yin haka to kaga wannan duk umarni ne asalin umarni kuma a shari'a shine ci. in aka ba mutum umarni to asali wannan umarnin ya nuna wajabci sai idan wani dalili daban ya zo ya nuna wannan umarnin ba na wajabci ba lokacin da ka ce wa ɗanka ebo min ruwa farko abin da zai fahimta wajibi ne ya tashi ebo min ruwa da zai ebo maka ruwan kai ma za ka ce ya saba maka kana iya masa horo akan wannan kaga wannan shi yake nuna al-aslu fil amri al-wujub asali game da umarni shine ya bada wato fa'ida ta wajabci don haka idan aka ji umarni sai a ainihin yi gaggawa wajen zartar da wannan umarni shi yasa ma ubangiji yake cewa falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim masu sabawa umarnin manzon Allah a hirdin su su shiga taitayin kada wata fitina wato karkacewa addini ta same su ko kuma wata azaba mai raɗaɗi na gobe kiyama ta auka musu kaga da a ce min umarninsa ba bai zama wajibi ba fil ba za a ce fitina ta same ka wajen ka saba umarni ballantana azaba mai raɗaɗi a rana gobe kiyama duk kuwa abin da Allah ya ce za ka karkace in ka bar shi ko zaka ka gamu da azaba mai raɗaɗi wannan abu ya nuna wajen shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi istiwaki ma kulli wudu' laula an ashqa ala ummati la amartuhum ba dan kada in matsa matsawa al'ummata ba da na umarce su da yin aswaki tare da kowace sallah ko kowace alwala kaga da a ce umarninsa ba wajibi bane fil asr da sai yayi umarnin nace to ai ba wajibi bane in kaga na maka in kaga na maka bari to amma kasancewar umarnin manzo Allah in ya fita a karan farko yana bada fa'ida ce ta wajibci sai idan wani dalilin ya zo wanda yake nuna umarnin ba na wajibi ba kamar hadisin abdullahi bin da manzo Allah yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib thumma qala fi thalitha liman sha ku yi sallah kafin faduwar rana kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba ba kafin faduwar rana ba kafin magariba bayan rana ta fadi kafin sallar magariba ku yi nafila ku yi nafila ya faɗa haka sau uku sai ya faɗa a ta ukun sai ya ce liman sha'a ga wanda ya so kaga kalmar ga wanda ya so ta nuna wancan umarnin ba na wajabci ba ne an gane ku. to idan ba an samu irin waɗannan dalilai da suke nuna umarnin ba na wajabci ba ne shine a tsaya akan asali a ce umarninsa na wajabci kaga anan mun samu umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da shaƙa ruwa da facewa don haka wannan umarni ko ba mu samu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan umarni ba na wajibi bane abin da ya shafi shaka akwai hadisin da kai ibn sabira a cikin as-sunan akwai sunanin abi dawud tirmidhi da sa'i ibn majah nabi yana cewa idza tawadda'ta famadd idza tawadda'ta famadd idan kana kai alwala to ka kurkure baki kaga nan umarni saboda ka al aqlu shine duna wajibi cewa kurkurar baki da shaƙa ruwa wajibi ne wannan ra'ayi ne da malamai da dama suka faɗa kamar ata ibn abi rabah da imamin mutanen makka da abdulaziz abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurai shi ma limamin mutanen makka duk waɗannan suna cikin tabi'ai haka na abdullahi ibn mubarak shi ma haka ya faɗa yana daga cikin manyan malamai a zamaninsa ishaq ibn rahuya riwaya ce daga ahmad kuma wannan shine mashuri a mazhaba a mazhaba ta hanabila kuma sun ce wajibi ne kurkuren baki da shakarwa ruwa a wanka da alwala duka amma sufyan ibn sa'id as-sauri malami daga cikin malaman kufa da abu hanifa da almajiransa su a gurinsu shaƙa da kurkurar baki da shaƙa ruwa wajibi ne a wanka amma ba wajibi ne alwala a gurin maliku da shafi'i da lais ibn sa'ad malami daga cikin malaman masar da al'auza'i malami daga cikin malaman sham da wasu jama'a ko kuma suna ganin kurkurar baki da shakarwa sunna ce a wanka da alwala ba wajibi ba imamu ahmad a wata ruwaya da aka rawaito daga wajensa da abu ubaid al-qasim ibn sallam da abu thawr da wasu jama'a daga cikin malaman hadisi su kuma ainihin suna ganin kurkurar baki da shakarwa gaba ɗayansu wato kurkurar baki da shakarwa ruwa sunna ne a cikin a cikin wanka sannan kuma wajibi ne a cikin alwala to amma magana da mafi ƙarfi ita ce maganar farko da cewa kurkurar baki da shakarwa wajibi ne musamman a alwala wannan lafazin ya zo a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka kunshi umarni duk da cewa haka bai zo ba a cikin abin da ya shafi wanka abin da ya shafi wanka wannan lafazin bai zo ba amma a cikin alwala wannan lafazin ya zo saboda haka wajibi ne kurkurar baki da shakarwa a alwala to shine yake cewa akhadha gharfatan min ma'in famadmada biha wastanshaqa ya kamfaci kamfata ɗaya ta ruwa ya shaƙa ya kurkura baki da ita ya kuma shaƙa ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا sai ya ƙara kamfatar wata kamfata ta ruwa wato shi abdullahi dan abbas kenan sai ya sanya ta haka adafaha ila yadihi al-ukhra shine fassarar haka din ya raba ta zuwa ga hannunsa ga ɗayan hannun nasa ita ce hannun hagu fagasala biha wajha ya wanke fuskarsa da ita a wasu ruwayoyin na bukhari kamar ruwayar asili da ruwayar karima fagasala bihima maimakon biha fagasala bihima wajha a wasu nusa na bukhari in an ce biha ya zama bil gharfati kenan da wannan kamfata din in an ce bihi ma ya zama bil yadaini da su hannayen sun ba a akhadha gharfatan min ma'in sannan ya sake kamfatar ruwa kamfata daya fa gasala biha yadahu al-yumna ya wanke hannunsa na dama da shi Sun ba a akhadha gharfatan min ma'in fa gasala biha yadahu al-yusra sannan ya sake kamfatar ruwa ya wanke hannunsa na hagu kaga wannan yana nuna farawa da dama kafin hagu sunna ce a cikin alwala haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi thumma masaha bi ra'sihi sannan sai ya shafi kansa kun ga sai aka ce masaha bi ra'sihi ba a ce masaha ra'sahu ba domin kiyaye lafazin da ya zo da shi a alqur'ani wamsahu bi ru'usikum hadda wata ba ga kuma wannan baɗin malamai suna cewa an kawo ta domin a nuna maka muta'allaq ɗinta shine ruwan wamsah bil ma'i ru'usakum an gane ko domin eh, masaha ɗin tana ta'addi da kanta la tahtaju ila al maf'ul zaka ce masahahu ba masaha bihi ba don haka ƙara ba a nan don a nuna maka ba kawai shafa kan ake so ka yi da hannunka busasshe ba sai ka ebo ruwa shi yasa aka ƙara wannan baɗin din shi yasa duk inda za ta zo a ruwayar hadisi sai kaga ta zo da wannan baɗin kamar yadda ta zo a cikin alqur'ani don an ce masaha ra'sahu wa amsahu ru'usakum to sai ka shafa ko da ba ruwan amma wannan kalma wannan harafin baɗin ya nuna akwai muta'allakin sa wanda shine ruwa wamsahu bil ma'i ru'usakum masaha مسح برأسه sannan ya shafi kansa ثم أخذ غرفة من ماء سنن ainihin shafar kai da kunne suma ma kamfata ɗaya ce an gane ko shi yasa ba amma ba kawo maganar kawo maganar kunne ba akwai hadisin da ya zo da akwai akwai ja in ja akan ingancinsa. sa wani lokaci wasu malamai sun hassana shi kamar Sheikh Albani ya hassana shi kuma ya mutu akan cewa hadisi ne hasan shine al-uznani min ar-ra's al-uznani min ar kunnuwa hukuncin kai gare shi yasa annabi in ya tashi alwala ruwan da ya shafa kai da shi shi yake shafar kunne da shi ba wani ruwa yake iba daban ba hadisin da ya zo ya cewa yana raba tsakanin shafar kai da shafar kunne da wani ruwa sabo hadisi ne bai inganta ba kamar yadda malamai suka faɗa ko a cikin bulugul maram ka duba za ka ga amirul mu'minin fil hadith al-hafiz ibn hajar ya yi maganar akan cewa bai inganta ba saboda haka shafar kai tare yake da shafar kunni shi yasa a wannan gurin ma ba a ambato kunnan ba saboda al'uznani min ar-ra's da ke sun thumma masaha bi ra'sihi idan ya shafi kan zai shafi kunnen duk hukuncin su daya saboda kaga shafar kunne ma ya zama ya ya zama wajibi an gane ko kamar yadda shafar kai yake wajibi shafar kunne shi ma wajibi ne domin hukuncinsu su daya shi yasa anan ma ba a kawo ambatansa ba dan kada ka ce to ina shafar kunne to fadar thumma masaha bi ra'sihi ya kunshi shafar kunnen shi kansa thumma aka zarfatan min ma'in sannan ya sake iban wata kamfata ta ruwa farasha rasha sai ya zuba kaɗan kaɗan ala rijlihi yumna rasha ai sakabal a kalilan qalilan ya zuba ruwan kaɗan kaɗan akan kafarsa ta dama hatta da talaha har sai da ya wanke ta don haka ce rasha kawai ba tare da ambatan gusulu ba za ka ɗauka kawai zuba ruwan ne ba tare da wankewa ba tare da ainihin dandalan cuccuɗawa ba amma kalmar hatta da salaha yana nuna maka akwai cuccuɗawa ثم أخذ ذرفة ukura sannan ya sake iman wata kamfatar fagasala biha sai ya wanke da ita mai ya wanke shine mai ruwa ya ce ya'ani rijlahul yusra yana nufin kafarsa ta hagu sun maƙala sannan abdullahi dan abbas ya ce haka za ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya tawabba'u haka na ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana alwala wannan ya nuna maka cewa ya karantar da su wudu annabi sallallahu alaihi wa sallama a aikace dan su gani su ma su koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce sunna ta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna kokarin karantar da abin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne ga waɗanda suke za su zo bayan su domin su ma su isar haka har abin ya zo gare mu don haka dukkan abubuwan da ake yi na ibada din nan to akwai su da bayanan su kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ruwaito mana suka karantar da mu kuma wannan yana nuna mana idan za ka koyar to ka haɗa koyarwarka da bayani da bayanin dalili kada ka rika koyarwa kawai an tambaye ka dalili ka hau hada kun ga da ya faɗa ya koyar sai ya ce haka na ga manzon Allah wannan ba shine dalilin ba to kaga ya ba su sanin hukunce hukunce tare da dalilinsa ba kawai yana nuna musu cewa haka za su je su yi ba wanda ya yadda yadda wanda bai yadda ba kuma a ce a dake shi ba haka ake yi ba sai ka hada abin da dalili shi yasa anan ya hada koyarwar tare da dalili yace haka za رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الله مأوكين سركي يسام داتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لكي سكتشي ina ne aka ce wanke hannu na abin ina ba a mutu har da kuma a'a a nan shi ka san shafar kai ai ba kamfata ce ake yi a zuba ba ka gane ka fahimta zai ebo ruwa amma ba wanda zai jika kai ba ba wanda zai wanke kai ba can duk ana magana wankewa ne wankewa ne kaga wankewa shine za a ce an kamfato ruwa amma wannan tunda ba wankewa ba ne shafa ne shi yasa bai ambaci kan fatowa ba amma zai jika hannunsa ai to wannan ruwan da ya ebo ya jika hannunsa ya shafa da shi da shi ne kuma zai yi shafar kunni shi ne abin nufi don Allah malam mu ɗalibai ne gashi kuma gashi muna dab da fara jarrabawa muna roƙon kai da sauran 'yan uwa su taya mu da addu'a to Allah ya bada nasara kuma Allah ya sa jarabawa da za a yi ta zama dalilin da zai sa a samu ilimi na kwarai da zai taimaki addini kuma sannan ka dake ka yi karatu addu'a kawai ita kadai ba za ta sushe ka ba kada ka cewa kuma an yi addu'a shi kenan sai ka ci jarabawa sai ka yi karatu ka hada da addu'ar wannan yana cewa don Allah malam ya zan yi game da wannan matsala na kasance ma'aikaci a ƙaramar hukuma kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda suke rubuta neman tallafi amma a zahiri idan mun karɓi wannan kuɗi duk wata sai mu raba a tsakaninmu kuma gashi ta kai na gina gidana wani kaina na mallaki mota da sauransu a sakamakon sauraron karatun malam ja'afar Allah ya ji kansa da rahama yake cewa duk mutumin da ya ɗauki kuɗi na gurin aiki ko ma'aikatar da yake aiki ba tare da haƙƙi ba to sai ya dawo da sura na gobe kiyama ina fatan Allah ya taimaki sunna amin to ban san menene tambayar ba Ya yi tambaya kuma ya bada ansa ko ba ya bada ansa ba to ban san meye matsalar ba eh a'a watakila ina zuwa watakila yana so ya ce gashi ya gina gida gidan zai je ya kai wa karamar hukuma da motar ko ko a'a ya zai yi ya kubuta ta hanyar ya mayar da kudin ni abinda nake gani ba gidan zai dauka ya ba wa karamar hukuma ba ko ya dau motar ya ba wa karamar hukuma ya san me ya sata har ya kai na yayi wannan gida ko me ya sata har ya sayi mota sai ya ci gaba da fitar da abun kaɗan kaɗan yana ayyuka na alkhairi wanda jama'a gaba ɗaya za su amfana da su har ya ji a ransa cewa ya fitar da wannan kuɗi wanda dama an karɓe shi ne don aikin jama'a ya yi kuma aikin jama'a an gane ko ba za a tilasta masa a ce sai ya je ya nemi masu abin ya ba su ba kamar ɓarawon da ya tara mutane ya yi sata lokacin da ya tuba idan akwai dukiyar kuma masu dukiyar ba zo suna nema ba to abin da ake cewa yayi shine ya fitar da shi ta hanyar aikin alkhairi ba a cewa sai ya je ya kwankwasa gidan mutum ya ce mu muka zo muka yi maka fashi ga in ya haka shi ma watakila ya san abin da ya taka wani ba zai kai labari ba daga ran nan zai masa kururuwa ne mutanen unguwa kuma zo su kashe shi to zai ci gaba da tunda daman kuɗi ne na aikin jama'a ba wasu kuɗi ne na wasu mutane ayyanannu ba akwai bambanci tsakanin kuɗin zaidu ko bakur ko amru a da zarar ya ɗauki wannan gida yana zuwa ma'aikatar daman sun zara ta kubban jira ka kawai su sun wasa wukaken wanda zai je ya samu da ya ce ga wani gida za a sa shi a kasuwa yana gani za a raba kuɗin kuma kaga bai koma ya shiga hannun waɗanda ake karɓo kuɗin dan su amfana da shi ba amma idan ya dinga fitar da kuɗin a hankali ko duk wata yana yin wani aikin alkhairi har ya ji a zuciyarsa cewa yanzu ya fitar da abin da ya kwata Allah ya kiyaye wato at-takhallus min al-mal haram abu ne wanda yana buƙatar zuciyar da take cike da waraku in ba da waraku da ni ba mutum ba zai yi tunanin kuɗin haram ya zai kubuta da gare shi ba ba kowa yake wannan tunanin ba wanda yake jeranta alwala menene sunna ne ko wajibi ne ko mustahabbi ne za mu yi magana akan wannan in muka zo kan hadisan da suke da munasaba insha Allah da kuma hadisin da aka rawaito na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala daga kafa zuwa sama za mu yi magana akan wannan hadisi wannan yake cewa dan Allah a yi mana bayanin wannan maganar wato wannan ruwaya ruwaya anna aba bakrata ra'a ahlahu yatahayyauna siyam rajab fa qala lahum aj'altum rajab ka ramadan fa alqa tilal wa kasara al-kizan arwayto cewa abu bakra ya ga iyalansa suna shirye-shiryen azumtar rajab sai ya ce da su kun mai da rajab kamar ramadan abinda suka tanada a cikin kwanduna ya kwasa ya zubar sannan kuma ya kakkarya kofunan nan wannan ruwaya ce ban san inda ya samo ta ba kuma shi kansa bai jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abubakar sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan majalisi da muka duro kan wata ruwaya tashi mun yi bayani akan waye abubakar da ma yadda ya samu wannan lakabi abubakar yaushe musulunta mutumin ina ne don mun yi magana akan wannan mutumin fa'if ne kuma ya musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi saru fa'if kuma yana daga cikin ainihin sahabbai waɗanda suka su tuntunu da suka faru tsakanin sahabbai a junansu don haka yake cewa wai wane ne shi abubakar abubakar ta din abubakar sahabi ne saboda haka idan magana ta inganta tana daga cikin maganganun da suke nuna cewa shi watan rajab ba a sa babu wata falala da ta zo akan azumin watan rajab abinda wanda da yayi wani azumi a watan rajab ko yayi wasu salloli a watan rajab bid'a yayi an gane ko bid'a yayi ba da wata lada wannan kuma yana cewa menene ingancin wannan hadisin me kuma yake nufi khudh min alqur'ani ma shi'ta lima shi'ta wannan ba hadisin gaskiya bane malaman hadisi sun na hadisin hadisin ƙarya ne cewa ka riki abu ka ɗauki abin da kake so daga alkur'ani ga abin da kake so wannan yan damfara masu tsubbu da alkur'ani su suke ɗaukan wannan hadisin suna yaɗa shi wato duk abin da kake so ka aikata da alkur'ani to ka aikata da shi ka kwashi inda kake so ka aikata kuma aika aikar da ka ga dama to wannan ba gaskiya bane annabi zai faɗi wannan magana ba ce kai abin da ga dama da alqur'ani ba gaskiya bane wannan kuma yake cewa yaya ake hada sallar magariba da isha'i dalilin ruwan sama shin ana kiran sallah tsakani ya ingancin ya ingancin jinkiri ya ingancin jinkiri tsakanin su ban gane dai mai rubuta ba to abin da ya shafi hada salloli tsakanin sallah da sallah insha Allah in Allah ya kai mu gobe a rediyon jigawa wata wanda muke yi daman abin da za mu yi magana akan sa kenan hada tsakanin sallah da sallah saboda uzuri sawa'u ruwan sama ko wata bukata wannan shine topic dinmu na gobe insha Allah in kana da rediyo ka saurara gobe ka ji ba zan gaya maka ba ka sayi mai kamawa ka sayi wata 'yar ɗari biyar ya za ta kama maka ka fidda kuɗi ka sayi mai tsada ya halatta na cewa mijina yaya don girmamawa babu komai abinda aka hana shi ne mutum ya yi zihari da mutum da da da da da da mace ta yi zihari ko mace namiji ya yi zihari lokacin da muka zo a tafsirin suratul mujadila mun faɗi wannan hukunce hukunci in ba ta kwatanta wani gaba ta jikinsa da wannan ba idan kalmar yaya din tana nufin girmamawa a gurin su babu komai wannan kuma ya ce yana da matsalar aljanu wajen shekara wajen shekara tara an yi tai masa rukuya amma har yanzu abin bai babu sauki to shi ne yake neman yan uwa musulmi su taya shi da addu'a kuma a gaya masa wace addu'a zai yi Allah ya ba shi sauki ya ci gaba da addu'a ita addu'a a in ka ta ubangiji shi ke sauraron ka ya ga dama an samu nan take in ya ga dama kuma ya jinkirta maka domin rana gobe kiyama ya baka ladan ka cikakke ko kuma ya kaɗe maka wata wani bala'i wanda ba dan wannan addu'ar da kake yi ba bala'in da ya sauka a kanka kila ba dan wannan addu'o'i da kake ba ka san inda abin zai kai ba cewa ba a samu sauki ba wannan bai dace ba ka faɗi cewa ba a samu sauki ba tun daga shi har kana halarta karatu inda ubangiji ya so sai kyale ka da su su haukata ka tibira ba ka da wani lokacin da za ka samu sukuni amma duk da wannan tsawon lokaci da aka samu ba su iya samun nasara a kanka ba ba ta ga wannan ma shi ma sauki ne ubangiji ya taƙaita adin nasu don ka ci gaba da addu'a kuma ka dinga ganin cewa ubangiji yana tallafa maka a cikin wannan eh, ka ci gaba da karanta qur'ani kuma ka nisanci duk wasu abubuwa da su aljanin suke so don wani lokaci mutum yana tare da abubuwan da su aljanin suke sha'awa za haka duk addu'ar da za a yi sai ya zama na addu'ar ba ta dace da mahallin da ake yin ta ba sannan wani lokaci wanda za su yi maka ruƙuya din su kansu wasu ƙananan aljanin ne wato su kansu aka basu da kai su ma aljanin ne kuma a ce su za su yi maka ruƙuya ruƙuya addu'a ce tana buƙatar salihin mutum na ƙwarai na gari shi yasa a da can ba kowa yake ruƙuya ba yanzu ne abin ya zama sana'a ka yanki kati yau ka zo a ce kati ma ya tashi kaga ai ba ba ruƙuya ake ba anan kasuwanci ake wannan haramun ne wanda yake cin abinci ta wannan hanyar ya bude shago wai shi shagon ruƙuya ne kawai a zo a biya shi kuɗi ya ruƙuya wannan haramun yake ci sahabbai ba su yi wannan ba sahabbai sun yi wa junan su ruƙuya sahabbai sun yi wa junan su ruƙuya amma ba su mai da abin a matsayin sana'a ba babu wani sahabi da aka ce sana'a take na ruƙuya ko ba su yi addu'a ba ne sun iya amma ce ga wani sahabi ana maka tarihin sa a ce yana daga cikin sana'arsa ne yana rukuya ana biyan shi akan gayyaci mutum ya yi rukuya an ga dama a bashi wani abu na sadaka na taimako na kyauta wannan babu komai don ya karba inna a haƙa ma akastum alaihi ajran kitabun ma ka karanta littafin Allah a taimaka maka akan wannan a baka wani ta goma shi wannan babu komai amma ka mayar da wannan sana'a shine abin da ake magana a kai don wani sai ce ai ga wasu sun yi wa wani tofi annabi ya ce da sun karɓi abin da aka ba su hadisin abu sa'id al-khudri kaga wannan su ba sana'a su bace ko an ce sana'a su ce haka sun zo wucewa ne daga wani ƙauye suka nemi mutanen ƙauyen su taimaka musu su ba su ba su karɓe su a matsayin baki su ba su abinci mutanen ƙauyen suka kore su suka fatattake su suka ci ba su taimaka musu ba su yi nisa ba sai kunama ta harbi shugaban abin da dagacin ƙauyen saboda haka sai suka ce lalle a cikin bakinta akwai wanda suke suka iya addu'ar zarar karin kunama a je su taimaka kaga da an saki su kuma yanzu an zo su taimaka suka ce to ba za su yi ba sai an biya su kaga suna da masu fada haka laushe ita latta khassa alai hajira ba haka annabi Musa cewa ce a hankali haka yi kamata ko kun ce a taimaka muku da abinci da abin sha an ce ba za an ba kore kuma sannan a zo a ce ku yi wani abu suka ce sai kun biya mu to daga baya bayan an ba su wannan dabbobi suka ce to za mu taba ba sai mun tambaye manzo Allah shi ne manzo Allah ya ce inna haqq ma aqastum alaihi ajran kitabullah ni ma ku san mu to kaga wannan ba shi yake nuna ka bude kemis ba na ruqya ka sa kayan gud kai kati ka kawo gadaje ka kwantar ka ɗauko wasu gardawa ka ajiye da awa ɗaya ga abin da ka yanka musu in awa ɗaya nan ta cika za su shiru da karatu ko an wanke ko ba a wanke ba sun zama awa ɗaya sai kuma an kuma ajiye musu na awannin gaba ina ka samu wannan saura ka duk wanda ya mai da wannan sana'a ta to haramu yake kuma in kana da san cewa wannan zai zama hanyar samun sauƙin ka ka ƙara kan su kanka halaka ne domin waɗannan ba za a raba su kuma da aljanna domin suna tare da shayatin al zuwa wa shayatin suna tare da su su suke ma yi musu wahayin wannan hanyoyin na cin haram da yi wa mutane ko wannan haka abinda jama'a ba su gane ba kenan ita rukuya tana da alaka da salahar shi wanda zai maka addu'a addu'a ce rukuya din addu'a ce du'a ne du'a kuma ai ba daga bakin kowa ake karɓarsa ba eh ba ya tabbata kun karanta arba'una hadisan ba eh? mutumin da yake ya tsili safar a ash'asa akbara ya mutu yadayhi ila as-sama'i yaqulu ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu to haka addu'a take yana daga hannunsa gashi ne yana addu'a yana kuma Allah yake kira gashi ma a cikin halin tafiya yayi biringi tsatsa wato halin da aka fi karba addu'a amma kasancewarsa cinsa da shansa da tufafinsa duk na haramun ne ce ya shi za a karba mu wannan yasa lokacin da sa'ad lokacin da sa'ad ibn abi waqqas ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka roƙa min Allah in zama mustajabar da'awa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gyara abincinka ka ci halal ta kun mustajabar da'awa za ka zama wanda ake karɓa addu'a tun daga jin wannan sa'ad ibn abi waqqas ya zama baya yadda ya ci wani abin da yake da shubha sai halal ya yasa addu'a ta ba ta faduwa kasa yana daga cikin mujamun da'awa in yayi addu'a to sai ta kama tun daga wannan rana yanzu Allah ce ka zama mai cin halal in ka zama mai cin halal to addu'a ka ba ta faduwa tun daga wannan rana sa'ad ibn abi waqqas baya addu'a sai sai abin akwai wata mata da sai masa sharri yace to in abin da kika faɗa gaskiya ne in abin da kika faɗa ƙarya kika yi min Allah ya makantar da ki matan nan ba ta je ko ina ba ta makanci ta da tana bara a titi tana cewa a wata sa'ad addu'a sa'ad ta kama ne addu'a sa'ad ta kama ne akwai kowace ta ma suka yi rikici akan wata gona ta ce zalunta sai ya kwace mata saboda ka ta kwaci gonar sa'ad ya ce to je in zalunta ki ne za ki gani Allah ya ya bi ya tasan min ta hanyar gonar da kika kwace mu sai gashi ta zo ta fada cikin wata rijiya a gonar ta mata haka Hassan al-Basri yake har ba ta ce masa take ka daina yin ka daina sauran addu'a in an maka abu ka daina hakuri ka daina sauran addu'a da ya ce Allah isa su ba sai an gani to idan mutum ya zama ware mai cin halal ya gyara abincinsa ya gyara hanyar neman kuɗi to sai ga Allah yana karba addu'a amma mutum ka je dan bid'a yana shirka yana saban Allah yana kuntatawa ma ahlus sunna wani lokaci yana zagin su kuma ka ce wai shi zai maka rubiya kaga ka kara kai kanka inda ma za ka kara haduwa da aljanna haka sai a yi kafa kafa a san da suwaye za su yi rukuya din a nemi wanda ake ya tawakka fi salah ibnu taymiya yana rukuya a zamanin sa amma ba a taba cewa sana'a ta bace duk wanda zai baka tarihi zai taba cewa ibnu taymiya sana'a ya bai da rukuya ba amma duk sanda irin wannan aljanun masu saurin kai ma suka suka gagara ibnu taymiya ake zuwa a daya shi yake zuwa ya rukuya kuma ya kudu da fatan Allah madaukakin sarki ya ka lafiya Allah ya ba ka lafiya mu kuma Allah ya kare mu daga sharrin su wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi